koda wannan saba mu da aka yi a tanazi idan ka kula za ka ga ba jihar ta ta fito ba a jiha goma sha takwas ko ina an fito an nuna dandazo sosai na hausawa nuna cewa abin ba aka yi wa dangin a wannan jiha ta da mazin ba daidai ba ne kuma muna tare da su jini da jika. mun gode kwarai malam hashim shaibu usman daga sudan har yanzu kuma muna tare da wata musulmiyar sudan ɗin madina ibrahim malama madina barka da dare barka da barka sosai daga wani yanki kike a sudan na'am wace jiha kike a sudan kina kartun ne a sudan ina da to an ce min ke marubuciya ce ko alhamdulillah eh rubutun da harshen hausa kike ko da na larabci duka biyu to eh. haka kin dade da fara rubutu انت ولا انت كده بحيث كده اسمه برايمري سكول ممكن جاي سكندري سكول ممكن جاي اسمعي كده هرجع جامعة الحمد لله طيب. sai dai ma mamaki da zamu mu so dan ji wasu bayanai da kwanke amma ita ma layin ki kuma ba da kyau yanzu kamar yana makara ta barbarewa amma dai mun fahimci ke ba wani su dan ce kuma kin karatu har jami'a kuma ke marubuciya ce to muna godiya da wannan gudunmawa da kika bamu a wannan shiri da muke tattauna batun harshen Hausa a duniya ban sani ba kuma tare da farfesa ne ko farfesa Hafiz ko <laughs> ya kuri abun ne da yawa ba matsala yau tsawo ban sani ba ko me irin da ganin abubuwan da ka ji ana magana game da batun hausawan sudan kamar waɗanne irin bincike kuka yi game da su kamar a jami'o'i a gurguje a hanyoyi suna gani da kogon da ba su mutan bayan farkon da ba na wasu ciwon kan batun rubutun hausa ɗin da. Eh za mu dawo a kai dama. Eh.

Wataƙila kuma ce kila kamar in ba su da yawa masu lissa ba kila wasu makarantar ba za su ba za a samu da ake so ba. Malaman yin Afirka akwai malamai. Ɗaliban da ake yayewa da jami'o'in nan na asirin suna gurɓata wurare da dama ne an kuka waɗanda suka jibiri na waɗanda suka sami canza ta ta halin a yi ne ita ana da su yadda za su koyarwa su wannan sannan a da na biyu kuma akwai wato tabbaci na mutane ne an kai harshen kanku ba komai ba ne shi kawai tunani ce harshen kanku shi in ka harshen kanku shi cikin zaman duniya ne kawai shi don kayi shi zai ka sake da gare ta bari sai wajen farfesa Yakubu Azare. Farfesa Yakubu Azare kuna tare da mu? Yawwa. Farfesa ban sani ba ko me za ka kara game da batun kajin mun yi hira da su su da gidiyon suna magana da suna sha'awar harshen Hausa ne saboda muhimmancin harshen suna ganin har ma idan da za a yi wa ce ma kidi kasance harshe ne da ake ilimi da shi. ɗazu ka fara bayani game da batun ilimin nan na amfani da shi kana gani abu ne mai yiwuwa a ce nan gaba watakila ana amfani da wannan harshe a matsayin harshen ilimi yanzu eh, eh, ana sosai na kuwa saboda ai ba kan harshen hausa a ba akwai harsuna da dama da hakan din ko kuma kasashe da dama waɗanda suka hakan din kuma suka ci wa burin hakan din